Masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Na farko a cikin muhimman kanin labaran namu ne yau Kiristoci a faɗin duniya suna gabatar da bikin Ista inda aka buƙaci samun haɗin kai da ƙaunar juna a tsakanin 'yan Najeriya. Tsohon gwamnan Zamfara ya da magoya bayan shi sun koma PDP bayan ficewa daga APC. Sojoji sun sheƙe kwamandojin ISWAP goma. A labarin ƙetare kuwa ambaliya ta hallaka mutane 443 a Afirka ta kudu, sai kuma a fagen wasanni inda Real Madrid tana dab da lashe gasar La Liga. Tokanin labaran namu kenan yanzu ga cikakkunsu sunana Suleiman Hassan. Mabiya addinin Kirista daga kowane ɓangare na faɗin duniya suna bikin Ista domin murnar zagayowar ranar da Yesu almasihu ya tashi daga cikin matattu bayan an gicciye shi. Bikin na Ista dai yana zuwa ne cikin mako mai tsarki tun daga ranar Alhamis har zuwa lokacin da Yesu ya shiga birnin Urushalima. A irin wannan rana ta bikin Ista mabiya addinin Kirista suna zuwa majami'u domin gudanar da addu'o'i da godiya na musamman ga Ubangiji Cikin saƙon shi na bikin wannan rana shugaban ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya wato kan Reverend Samson Ayokulle ya ce a irin wannan lokaci akwai buƙatar a yi murna duk kuwa da irin ɗimbin ƙalubala da ƙasar nan ke fuskanta. A nasu saƙonnin na taya murna shugaban ƙasa Muhammadu Buhari gwamnoni da sauran shugabanni sun yi kira da a samu haɗin kai da ƙaunar juna tare da yi wa ƙasa addu'a musamman la'akari da cewa sauran watanni takwas a gudanar da zaɓukan shekarar 2023. To a ɓangaren siyasa kuwa PDP a Zamfara ta ce daga ƙarshe dai tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari sanata Kabiru Marafa da wasu jigajigan APC sun canza sheƙa zuwa jam'iyyar. da yake zantawa da manema labarai ranar Lahadi a birnin Gusau bayan taron kwamitin gudanarwarta. Shugaban jam'iyyar Kanar Bala Mande mai ritaya ya ce tuni siyari marafa da sauran magoya bayansu suka koma PDP. Abin da kawai ake jira a cewar shi shine a shirya tarbarsu a hukumance. kanarman da mai ritaya ya bayyana cewa za su yi aiki tare da waɗanda suka canza shekar zuwa pdp domin lashe zaben shekarar 2023 su kuma kafa gwamnati a jihar a wani labarin makamancin wannan daga bauchi kakakin majalisar dokokin jihar abubakar suleiman ya bar jam'iyyar apc zuwa pdp mai mulki a jihar Suleiman dai an zaɓe shi ne a ƙarƙashin jam'iyyar APC a shekarar 2019 domin ya wakilci mazaɓar Ningi a majalisar jihar. Suleiman wanda a yanzu shine jagoran kungiyar shugabannin majalisun dokokin jihohi na Najeriya ya bayyana canza shekar tashi ne zuwa jam'iyyar PDP a yayin wata liyafar buɗe baki da gwamna Bala Muhammad ya shirya a fadar gwamnatin jihar a daren Asabar ɗin da ta gabata. Taron ya samu halartar jigajigan jam'iyyar PDP daga ƙananan hukumomin Ningi, Toro, Warji da kuma des. Cikin wani gajeren faifan bidiyon taron na manema labarai suka samu A ranar wato da safiyar ranar Lahadi an ji kakakin majalisar a yayin da yake gabatar da jawabin shi wajen buɗe bakin yana gabatar da shugaban PDP na jihar Hamza a Akuyam a matsayin shugaban jam'iyyarsu ta PDP. To har yanzu batun na siyasa ne kuma a cikin jam'iyyar ta hamayya wato PDP. Akwai alamu masu ƙarfi da ke nuna cewa jam'iyyar PDP ta shirya domin gudanar da zaben 'yar tinke wajen fitar da gwanin da zai tsaya mata takarar shugabancin ƙasa a 2023. Kazalika rahotanni sun yi nuni da cewa babbar jam'iyyar hamayyar ta ɗauki matakan yin sulhu ta hanyar tattaunawa saboda wasu su haƙura su janye domin rage yawan masu sha'awar tsayawa takarar shugabancin ƙasa su goma sha bakwai. Wata majiya daga cikin PDP a ranar Lahadi ta shaidawa manema labarai cewa a yanzu haka ana ta tuntuɓar juna tsakanin masu sha'awar tsayawa takarar ganin yiwuwar tsayar domin ganin yiwuwar tsayar da mutum guda daga cikinsu. Wani ɗan kwamitin gudanarwar PDP ya tsegunta wa manema labarai cewa jam'iyyar ba ta da manufar ƙaƙaba wa 'ya'yanta wani ɗan takara sai dai kawai tana ƙarfafa gwiwa kan batun tattaunawa tsakanin masu sha'awar tsayawa takarar don samun sauƙin rikicin bayan zaben fidda gwani. Rahotanni a ranar Lahadi sun bayyana cewa manufar wasu hudu daga cikin masu sha'awar tsayawa takarar da suka rika zagayawa sassan ƙasar nan domin neman jam'iyyar ta tsayar da mutum guda ta hanyar sulhu bata cimma nasara ba. domin sun kasa gamsar da wasu takwarorinsu su aminta da tafiyar. To a ɓangaren tsaro kuwa sojoji sun lalata masana'antar makaman ƙungiyar ISWAP tare da kashe mayakanta ƙalla ɗari ciki har da manyan kwamandojinta wato a tsakiyar watan Ramadanan nan da muke ciki. Manyan kwamandojin ƙungiyar goma tare da sauran mayakan sun sheƙa lahira ne bayan dakarun rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi wato MNJTF a turance a takaice sun yi musu dirar mikiya inda suka yi raga-raga da masana'antar makaman da ke a woje a yankin tafkin Chadi. Kakakin rundunar MNJTF kanar Muhammad Dole ya bayyana wa ko ya bayyana cewa kwamandojin ƙungiyar da sojoji suka kashe sun hada da abubakar dan buduma abubakar shuwa da abu ali da abu jibrila da sauransu ya ce an ƙwace muggan makamai har da makaman atilari kayan haɗa abubuwan fashewa kwale-kwale da sauran ababen hawa da sauransu a hannunsu. Sanarwar da ya fitar a ranar Lahadi ta ce sojojin sun yi wa mafakar mayakan na ISWAP da ke zina zanari da Fedondiya da sauran wurare raga-raga ne ta hanyar amfani da jiragen yaƙi da kuma dakarun sojin ƙasa. Wani ɗan sanda da ba iya tantance sunan shi ba har zuwa yanzu da wasu mutane uku ne aka hallaka yayin wani hari da 'yan ta'adda suka kai a yankin gwada na ƙaramar hukumar shiroren jihar Neja. Rahotanni sun ce an kai farmakin ne yayin da musulmai ke buɗe baki da yammacin Asabar. mai magana da yawun gamayyar ƙungiyoyin 'ya'yan shiroro salisu muhammad sabo ya faɗi cewa 'yan ta'addan sun kwashe kusan awanni hudu suna cin karensu ba babbaka ba tare da an kawo jama'ar yankin wani ɗauki ba ya ƙara da cewa 'yan ta'addan sun ta saƙeyar mutane da dama har da wata mace 'yar kasuwa da miyagun suka kwashe kayan shagonta da kuma ɗan wani daga cikin jami'an kamfanin samar da wutar lantarki na yankin kudancin arewa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Neja Wasiyu Abiodun ya tabbatar da faruwar lamarin sai dai ya ce ba su da cikakken ko cikakkun bayanai game da batun. Ministan kwadago da samar da ayyukan yi sanata Chris Ingige ya buƙaci malaman jami'o'i na ASU da ke yajin aiki da su duba halin da ɗalibai da iyaye suke ciki su koma bakin aikinsu. A cikin wata sanarwa da ya fitar ranar Lahadi, ministan ya ce ya kamata malaman jami'o'in su kuma yi la'akari da ƙoƙarin da gwamnatin tarayya ta yi na farfaɗo da tsarin jami'o'i. Haka zalika ya ce ya kamata malaman su duba irin gaskiyar da gwamnati ta nuna wajen kyautata jin daɗi kamar wato jin daɗinsu kamar yadda yake kunshe a cikin shirin MOA na shekarar 2020 wato 2020. To daga fannin ilimi a Najeriya sai kuma wani labarin na ƙetare. Mutane 443 hukumomin ƙasar Afirka ta kudu suka tabbatar ambaliyar ruwa ta hallaka adadin da ya ƙaru bayan ma'aikatan agaji sun samu shiga yankunan da matsalar ta yi katutu. Masu aikin ceto wato aikin ceto na ƙara kutsawa yankunan da aka samu ibtila'in yayin da ruwan saman da aka tafka ke raguwa. raguwa ko ruwan saman ya yi ta'adi a gidaje da ke birnin Durban da kuma kewayensa yayin da mutanen yankin ke ci gaba da neman kaiwa wato kaiwa tudun mun tsira. Hukumomin ƙasar Afirka ta kudu sun tura ɗaruruwan masu aikin ceto domin magance matsalolin da ambaliyar ruwan ta haifar. To a fagen wasanni kuwa Ɗan wasa Karim Benzema ya taimaka wa Real Madrid matsowa ga lashe gasar La Liga na Spaniya bayan doke Sevilla da ci uku da biyu. Masu masaukin baƙi wato Sevilla ne suka fara zira ƙwallaye har sau biyu a ragar Real Madrid ta kafar 'yan wasanta Ivan Rakitic da kuma Eric Lamela a mintuna na 21 da 26 da soma wasa kuma har aka tafi hutun rabin lokaci a haka. Bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ne Madrid ta fara farke kwallon farko a mintuna na hamsin ta kafar Rigo sai kuma a mintuna na tamanin da biyu Nacho ya farke aka yi can jaras da biyu da biyu kafin daga bisani Benzema ya ƙara ƙwallo ta uku ana dab da tashi wasa. Da wannan sakamako dai, Real Madrid ta baiwa masu biye da ita wato ratar maki goma sha biyar a saman teburin La Liga duk da cewa har yanzu akwai sauran wasanni shida. To kuma iyakacin rahotannin da labaran namu ya tanadarwa masu kallon mu kenan daga nan tashar Unity TV a birnin Jos jihar Plateau da ke tsakiyar tarayyar Najeriya a yau. Amma kafin mu sallama da ku kamar yadda muka saba tunatarwa, za a iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu ta kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, YouTube da sauransu duk a Unity TV. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman injiniyoyin da ke tabbatar da labaran sun zo kan na'urar talabijin da kuma wayoyinku, wato Malam Awal Ibrahim GSM da abokin aikin shi Habibu Tijjani Shehu. Sai Bashir Musa da ya tace labaran, ni Suleiman Hassan da na karanto muku.